قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا كتي يا كي wannan manzo shin ya ku mutane kuna so mu ba ku labarin waɗanda suka fi kowa asarar rayuwarsu a cikin mutane